har sai da tsoffin nan suka cin mata ta karfi suka zaunar da ita tare da rirrike mata hannayenta da kafafuwanta ta yadda ba za ta iya kwatar kanta ba tsohuwar da ke rike da ludayin ce ta tsugunna a gabanta tare da tsoma hannayenta masu zako-zakon a kaifa ta ɗebo 'yan hanjin cikin sai tare suke sai turiri suke yi rinta ido angel ta yi sosai ta gumtse bakinta zuciyarta na tashi kamar za ta yi hauka ba ta taɓa ganin masifa ido da ido ba sai yau da Allah ya haɗa ta da tsoffin nan duk yadda ta so ta kubce musu abin ya faskara kamar za ta haɗe zuciya ta mutu ta karfi suka ɓare bakinta har sai da gefe ya rinka fitar da jini faiwar Allah ta ji raɗaɗin azaba duk ta ciccije labbanta da tsiya suka rinka tura mata 'yan hanjin a bakinta dan dole ta rinka haɗiyar shi da zafin shi harshenta duk ya sale haka labbanta ma sun yi suntum kamar zautacciya haka tsofaffin nan suka maida ta sai da suka gama azabtar da ita kafin suka sake ta anan kasa ta shiga kwarara a mai suna kallonta suna dariya kaf sai da ta amayar da 'yan hanjin da suka bata wani azababban ciwon kai ya far mata kajiri da take gani a cikin idanuwanta lami bata koshi ba da farfesun a karo mata wani maganar su ta ji a cikin kunnanta a galabaici ta miƙe jiki ba kwari ta rinka bugun kofar ɗakin har sai da ta samu da ƙyar ta buɗe ta gudu take jini na wanke rigar jikinta saboda bakinta da suka sanya karfi wurin ɓare shi gefe ya tsage bilinjin yake kamar jinin jikinta zai kare baiwar Allah ga zazzabi mai zafi da ya rufe mata jiki jikinta sai karkarwa yake yi ta gama fita a hayyacinta neman hanyar da za ta koma cikin ɗan uwanta take yi saboda ta riga da ta sare da kurkukun mutuwa kadai take gani a cikin idanuwanta gashi ba ta son ta mutu ba tare da ta yi bankwana da 'yan uwanta ba tsabar raɗaɗin da bakin take yi mata ne ya ja masa ya ja mata rauni da rashin kuzari a jikinta kafafuwanta suka harɗe ga baki ɗaya ta kife saman fulo kanta ya daki kasa sosai rantsa idanuwanta ta yi yayin da hawa yake ci gaba da wanke fuskarta muryar ta babu sauti take ambaton sunan 'yan uwanta tana neman taimakon su akan su zo su taimake ta kada ta mutu ba tare da sun gana da junansu ba babu alamun hankali a da tare da ita sai sambatu take yi ita kadai addu'o'in da take kokarin yi yanzu sun kubce mata sautin tafiya ta soma ji kamar motsi motsi saman jikinta a daddafe ta miƙe tana faman yin nishi ras ta ji gabanta ya faɗi ganin wasu gizo-gizo kyafta-kyafta a kewaye da ita tashin hankali da ta shiga ne ya sa ta fasa ƙara tare da yunkurawa ta miƙe da gudun gaske ta miƙe hanya tana gudu tana waiwayensu ka baki ɗaya su markanta mai tarin yawa ta rufe mata idanuwanta cikin rashin sa'a ta burma cikin wani ɗaki tare da jan kofa ta datse ba tare da ta ankara da inda ta faɗo ba jikinta sai kyarma yake yi barka da zuwa ɗakin barka da zuwa ɗakin feɗa ga dukkanin alamu mun samu wata sabuwar ma'aikaciyar muryar matashin saurayin ta ji a cikin kunnanta tun kafin ta juya ta kalle su jikinta ya hau tsuma a firgice ta waiwaya tare da sanya hannu ta nannaɗe sumar kanta da ta rufe mata idanuwanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba komai ne yasa ta ambaton haka ba face matasan 'yan matan da ta gani kwance saman gadaje kalar na marasa lafiya zindir babu kaya a jikinsu hada masu ɗauke da juna biyu abin gwanin ban tausayi katti ne tsaitsaye a kansu hannayensu rike da kayan tiyata suna a cikin shigarsu ta bakakin kaya yar uwa don Allah ki taimake ni ki fitar da ni daga wurin nan kada su kashe ni waro ido sosai Angel ta yi akan matar da ta yi mata magana ita ce mai ɗauke da juna biyu daga ganin cikin ta tsoho ne ya shiga wata na tara sun tube mata kaya tsaraicin su duk a bayyane wannan wace iriyar masifa ce hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah allahumma ajirni fi musibati wa aqlibni khayran minha a dabarbarce Angel take ambaton hakan matar sai kuka take yi tana rogonta akan ta taimake ta ko dan saboda yaran da ke a cikin ta rushewa Angel ta yi da kuka ba tare da ta iya furta magana ba ɗaya daga cikin giant ɗin da ke a ɗakin tiyatar ne ya tunkaro ta hannun shi rike da wuka tun kan yayi magana ta fahimci abin da yake nufi aiko jiki na bari ta juya tana kokarin bude kofar ɗakin don ta gudu sai dai ina kafin ta yi hakan ta ji ya damƙe hannunta Ruko ba na wasa ba ta karfi ya rinka janta har sai da ya kai ta bakin gadon da matar nan mai ciki take a kwance zira mata wukar yayi a cikin hannunta ya damƙe shi da nashi hannun ta karfi ya soma kokarin sanya ta farke cikin matar kamar za ta zauce saboda tsabar kidima har Allah ta rinka roko akan ya dauki ranta kafin faruwar hakan bata taba tunanin bata taba dana sanin zuwan ta duniya ba sai yau ta yi fatan a ce bata taba wanzuwa a cikin ta ba ta yi kuka kamar ranta zai fita ta yi haukan ta yi borin duk a banza ta karfi giant din nan ya daura hannunsa hannunta saman cikin matar nan da ke ta kuka tana roƙonta akan ta taimake ta saboda rashin imani ya yi amfani da hannun angel wurin farke cikinta kamar an fasa pipe ɗin ruwa haka jini ya rinka tsatsafowa yana wanke fuskar angel har ta cikin bakinta ya rinka fallasa yana shiga hatta jaririn da ke a cikinta bai tsira ba biyu suka raba shi da wukar Allah sarki Angel gani ta kamar ita ta aikata kisan kan wata iriyar ƙururuwa ta sake da iyakar banta na karshe ta bangaje giant ɗin da ke a rike da ita ita a makance ta rinka tafiya tana neman hanyar fita muryarta da sautin kuka take faɗin na shiga uku na bani na lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na aikata kisan kai na yi kisa da hannaye Shi shikenan na mutu na san Allah ba zai kyale ni ba na kashe mishi baiwar shi da bata ji ba bata gani ba wayyo Allah na yatsun hannayenta ta daura a saman kanta kamar kamar aljana jinin matar duk ya canza mata kamanninta duhu ya mamaye idanuwanta da zuciyarta giant din da ke yin aikin fedar sai tikar dariya suke yi hankalin su kwance suke ci gaba da gudanar da aikin su yanda suke farke cikin mutum kamar dabba babu imani ko miskala zarratin da wata iriyar raunanniyar muryarta take faɗin Allah ba zai taɓa barin ku ba mugaye azzalumai tun a gidan duniya za ku fara girbar abin da kuka shuka yan iska kai. masu zuciya irin ta kafaran farko insha Allahu ni ce ajalinku sai kun ɗanɗani koɗarku sai kun gane ba ku da wayo kamar yadda kuka sani na zubar da hawaye na insha Allahu kuma za ku zubar da naku hawayen na ji ma yadda kuka cutar da ni kuka sa na aikata kisa kuma sai an yi muku mafiyin shi kululun bakin ciki ne ya tokara makoshinta silar hakan ya sa ta kasa karasa magana hannayenta biyu ta sanya a saman wuyanta ta shaƙe shi sosai cikin fitar hayyace kamar za ta kashe kanta tsabar raɗaɗin da ƙonar da zuciyar take yi mata ne ya yasa take ƙoƙarin aikata hakan tana a cikin wannan mawuyacin halin ta ji an sunkuce ta kamar ɗiyar roba haka aka ɗauke ta sama wani gabjejen giant ne ya yi mata wannan ɗaukar ficewa ya yi da ita daga cikin ɗakin ɗauke a saman kafaɗarsa bai nufi ko ina da ita ba sai cikin wannan katon falon da taron matsafa suke gudanar da bautarsu wasu dogayen mutane masu sanye da jajayen kaya ko'ina na jikinsu a rufe yake sun kai su talatin a gaban dodon tsafinsu a nan ya sauke ta a saman fulo a durkushe take ƙasa saboda rashin ƙwarin jikinta hata numfashinta a hargitse yake fita jikinta ya yi zafi rau kamar wadda aka tsoma daga cikin wuta a lokacin ta kai makwara ba ta iya taɓaka komai motsin hannun mutum ta ji a jikinta saboda duhun da idanuwanta suka yi mata ya sa ta makance ba ta ganin komai kayan jikinta suka cire mata gabaki ɗaya iya pant ɗinta suka bar mata duk da bata a cikin hayyacinta sai da ta shiga matsanancin tashin hankalin tunawa da robar ruwan zamzam ɗin da ke a cikin wandonta rarrafe ta rinka yi tana lalabar suturarta don ta mayar da su jikinta sai dai kash ba ta samu damar ganin inda aka jefa mata kayanta ba kukan zuci ta rinka yi duk wani motsinta a kan idanun matsafin ita damuwarta ba a kan tsiraicinta da suke kallo ba robar ruwan zamzam ce damuwarta ya za ta yi idan ta rasa ta ita kaɗai ce damar da suke da ita kunnuwata ne suka so kunnuwanta ne suka soma jiyo mata sautin muryoyinsu marasa daɗin ji magana suke yi da yarensu na matsafa gurɓataccen yare mara daɗin ji kamar za ta haukace lallai yau angel ta shaida tana a cikin kurkukun kaddara muryoyin ne a kwaryoyi ne rike a hannun matsafan masu ɗauke da zallar jinin mutane mai ƙarni layi suka jere a gabanta suka tsaya tare da kwarara mata jinin a saman kanta wa iyazu billahi numfashinta ya gauraye da ƙarnin jinin nan take ta ƙara ta karasa faduwa ƙasa, tana fitar da numfashi sama-sama ba su kyale ta ba sai da suka yi mata wankan tsarki da jinin da ke a hannunsu wani kalar jini mai wari da ƙarni daga gani sun tsuma shi sosai ba karamin zautar da ita suka yi ba kwakwalwarta ba za ta iya jure abin da suke yi mata ba tana jin motsin hannayensu a jikinta saƙo da lungu suke ciccuɗa ta kamar suna yi mata wanka sun goga mata najasa a jikinta sun wulakanta martabar jikinta Allah ne mai Allah ne bai nufa Angel za ta mutu ba da tuni ta jima da mutuwa a lokacin lokacin ta ne bai yi ba domin kuwa warin jinin da suka yi mata wankan da shi kadai ya isa ya halakar da dan adam bayan sun kammala yi mata wankan tsarkin nasu na matsafa giant din da ya kawo ta ya sanya hannu tare da tattaka tare da tattare ta kamar tsimma ya dauke ta ya fito da ita daga cikin falon ya nufi hawa na uku da ita ba tare da sun mayar mata da uniform ɗinta ba ko yatsun hannunta ba ta iya motsawa ba sautin tafiyar shi kaɗai take iya ji a cikin kunnuwanta kofar wani ɗaki ya tura da karfi ya shigar da ita katafaren bedroom ne na zamani kamar ba a cikin kurkukun yake ba da jinin jikinta da komai ya jefar da ita saman gadon tare da juyawa ya buɗe kofar ya fice kaɗan daga cikin abin da ya faru da Angel kenan a cikin daren ranar shin me kuke tunani zai biyo baya bayan gabaki ɗaya shirinsu ya tarwatse babu alamar za ta haɗu da shi ko da ta haɗu da shi da kirma ta iya gane shi saboda ba ta a cikin hayyacinta babbar matsalar babu ruwan zamzam ɗin da za ta iya shawo kan da za ta iya shawo kan shi saboda kwalbar tana a cikin aljihun uniform ɗinta ya salam wannan wace iriyar mummunar ƙaddarar rayuwa ce me zai faru da su aziza Mai tsohuwa zafrin za ta yi musu matai ci gaba da tafiya cikin labaranmu mai suna kurkuku zango na biyu littafi na hudu a yayin da Angel take a cikin mawuyacin hali idan muka koma ɓangaren yan uwanta da ke ta tsammanin dawowarta wani mummunan abu ya faru da su tun lokacin da suka fuskanci cewa gari ya waye ba ta dawo ba hankulansu suka tashi matuka sun kasa fitowa daga cikin ɗakin tsohuwa ta mira gudun kada asirin su ya tono tunda ana kallon duk wani motsinsu, yanzu ya samu ni fa ina tsoron mu fito daga ɗakin tsohuwa a ganmu dole za su zargi wani abu dije ce ta yi maganar haris ya ce zaman mu kuma a cikin ɗakin ya fi komai haɗari idan jayan suka zo kawo mana abinci za su ga babu ba mu ɗakin za su iya zargin mu damuwa ce karara akan fuskokinsu kowa yana tofa albarkacin bakinsa jamima da ke a riƙe da hannun batul idanuwanta sun kumbura sun tum saboda rashin baccin da bata samu damar yi ba a daren jiya jikinta har zazzabi mun tsaya muna kallon juna ya kamata mu yi wani abu akai yaba ce ta yi maganar fuskokinsu duk suka kumbura musamman ma idanuwanta saboda rashin baccin da ba su yi ba a daren jiya numfasawa batul ta yi tare da cewa mu fita kawai ta ambaci hakan tare da ɗaukar jamima a saman jikinta kofar fita ta nufa ta sanya hannu ta tura ta zira kafar take da wuya cikin ɗakinsu ta yi arba da tsohuwa zafirin a tsaye hannunta riƙe da sandarta fuskar nan ɗauke da murmushi a gigice batul ta soma a batul koma cikin ɗakin zuciyar ta na bugun uku uku ganin yadda ta faɗo musu yasa suka haɗa baki wurin tambayar ta lafiya me yasa ta dawo muryar ta na rawa ta ambaci sunan tsofuwa zafirin wallahi ita ce na ganta a cikin ɗakin mu wayyo Allah mun shiga uku cikin shekar kuka ta karasa maganar kafin wani ya kuma cewa wani abu tsofuwa zafirin ta faɗo cikin ɗakin da suke a ciki a firgice aziza ta ɓuya a bayan gabriel jikinta na ta kirma tsananin tashin hankali ne tsantsa akan fuskokinsu ɗaya bayan ɗaya take bin su da shi'umin kallon nan nata kai kai kai waɗannan tausayinsu yanzu kan kamar zai sami kuka daga wannan sai wannan ko dai kawai ba za ku samu tsira ba Don Allah ni ma na fara kosawa su fita a kurkukun nan irin wannan azaba haka halan yar uwarku kuke jira ta dawo shiru suka yi babu wanda ya tanka mata idanuwansu a zazzare jin ta gane me suke jira hakan ya tabbatar musu da cewa sun yi sun aron gama da Angel zuciyoyinsu ba karamin karaya suka yi ba dama sai da ransu ya ba su cewar fitar Angel ba alkhairi ba ce tsarewa ta yi da dariya mai sautin gaske kamar za ta fasa musu kunnuwansu har sai da suka sanya tafin hannayensu wurin toshe kunnuwansu lokaci ɗaya ta dagata da yin dariyar tare da ɗaure fuskarta tamau babu annori ko miskalar zarata Wahalallan yawo suka haɗe da kya'rtija ta samu damar buɗe baki muryar ta na karkarwa ta soma magana don allah ki hakuri kada ki cutar mana da 'yar uwarmu duk abin da ta aikata ba laifinta ba ne laifinmu ne ta yi ne saboda mu bata ƙarasa maganar ba hari sai saurin toshe mata bakinta gudun kada ta tona musu asiri a hasashen shi tsohuwa zafirin bata san zancen shirin guduwarsu ba iya abin da ta sani shine shigar Angel kurkuku Muryar Jamimal cikin shekar kuka da bacin rai ta ce wallahi idan kika taba mini Je ni dina sai na rama mata bata muku komai ba kuke cutar min a harzike batul ta toshe mata bakinta da hannu hankalinsu yayi matukar tashi ganin irin kallon da tsofuwa Zafrin take bin Jamima da shi dan Allah ki hakuri da kalaman da ta yi miki yarinya ce bata san komai ba kuma bata a cikin hayyacinta a tare suka haɗa baki suna bata ta hakuri da buɗar bakinta sai cewa ta yi sorry for your sorry for yourself ku ya cancanta in ba ku hakuri saboda ku ne rayuwarku take a cikin matsala ni ba ni da damuwa a matukar ruɗe suke binta da kallo ci gaba da yin magana ta yi cikin shakiyanci da iskilanci na jima ina son kasancewa tare da ku ban samu damar yin hakan ba sai yau ganin ku da na yi a haka ya yi matukar tayar min da tsohon tsimina ya za a yi za ku bani haɗin kai ko kuwa zan kwaci hakina ta karfi ta yi tambayar tana ɗage musu gira kallon kallo suka soma jefa wa junansu sun ba su fahimci me take nufi ba auna manta ko fa dabbobi ne ba ku san komai ba dole sai ana yi muku magana da yaran da za ku iya ganewa ta ambaci hakan tare da tunkarar su bayan Allah sai ja baya suke take sai jan baya suke yi abin ne abin da nake nufi shine zan kwanta da ku in biya bukatata idan kuka bani haɗin kai salin alin za mu rabu lafiya har ma in ba da umarnin a kawo muku lafiyayyen abinci kuma daga rana irin ta yau za a daina ba ku ganye kuna ci hankalinta a kwance take koro musu bayani cikin shi shekar kuka dije ta ce wallahi ba za mu baki haɗin kai ba ta ambaci hakan tare da kallon su hibba kada ku yarda da ita so take ta yi mana irin abin da aka yi ma wanda ya ja har ta mutu ta bar duniyar maganar da Dija ta yi ne ya fargar da su sai yanzu suka fahimci abin da tsohuwa zafirin ke nufi yan matan cikin su tuni sun fashe da kuka suna roƙonta akan kar ta taɓa su ta kyale su baiwar Allah Aziza ta kankame Gibiral kamar za su koma mutum ɗaya tsananin tausayin kansu ne ya kama su don ba su ga alamun sassauci akan fuskar ta ba tsawa ta daka musu tare da nuna mazansu da sandar hannunta maza ku fice ku bani wuri ba ba da ku zan yi ba matan nake kwaɗayin kasancewa da su kai tsaye ta ba su umarnin fita kamar sakar karo aka suka haura kafafuwansu suka nufi kofar fita aziza da ke rike da Gibraltini tuni ta yi wurgi da ita a kasa saboda ba sa a cikin hayyacinsu ta yi amfani da sihiri ne wurin ba su umarnin su fita ficewar su ke da wuya kofar ɗakin ta datse ta yadda ba za su iya tsere mata ba jikinsu sai kyarma yake yi da gudu aziza ta shige karkashin gadon tsohuwa ta mira ganin ta yi hakan ya sa batul sauke jamima tare da tura ta karkashin gadon ta ce da aziza ta rungume ta a jikinta bayan ta dago ta jere da sauran yan uwanta suka haɗu suna yi mata magiya akan ta kyale su kada ta cutar da su shi umin murmushi ne ya bayyana akan fuskarta a hankali ta jefar da sandar hannunta dama lafiyar kafar ta lau rike sandar take yi na ado ne yatsun hannayenta ta ɗaura a kan doguwar rigar da ke jikinta ta zame nan take tsaraicinta ya bayyana babu kyan gane jikinta duk tamoji tamoji kamar jikin faskaren ice Wanda da ke a jikinta shara-shara yake kamar net kana iya ganin komai uban gashin gabanta gwanin ban kyama tsayin shi ya kai na ciyawa wani abin tashin hankalin ma halittar gabanta sak irin na ɗa namiji ce hakan na nufin tsohuwa zafirin mata maza ce nonuwanta kamar slippers har saman cikinta rantsa idanuwanta suka yi rantsa idanuwansu suka yi tan ba za su iya jurar kallon tashin hankalin nan ba a jikin bango suka kankame juna kamar za su tsaga su shige ciki saboda tsabar yadda suka manne mishi bayan ta kammala cire doguwar rigar da ta jefar da ita kasa ku kwantar da hankalinku ni ba da ku zan fara ba na karkashin gadon su na fi sha'awa jin wannan maganar yasa suka bubbuɗe idanuwansu a zazzare suke kallonta kafin suka kai idan su kan gadon tsohuwa ta mira da karfi dije ta furta sunan jamima da aziza kafin su yi yunkurin zuwa gare su tsofa zafirin ta cimma karkashin gadon da hannu ta janyo kafar aziza da ta jamima da karfi ta fusge su waje kawunan su ba karamin buguwa suka yi ba a saman gado ta kwantar da su sai faman lashe baki take tana kokarin cire musu kayan jikinsu kukan kora su batul suka yi da gudun gaske suka haye saman gadon da iya karfinsu na karshe suke kai mata naushi duk dan ta kyale musu yan uwansu sai dai ina ko kaɗan tsofuwa zafirin ba ta jin bugun nasu bata san ma suna yi ba dan tuni ta tsunduma a cikin biyan bukatar ta da su aziza ta raba su da kayan jikinsu sautin kukansu ya karaɗa cikin ɗakin wani irin raɗaɗin azaba suke ji a jikinsu Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai raɗaɗin takaici ba zai bani in ci gaba da karatun nan ba ma haɗe da ku a kashi na gaba kawai kafin nan na ɗan wuce. da sunan Allah mai rahama mai jan ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na hudu fashewa ta yi da matsanancin kuka tamkaranta zai fita da hannu ta rinka bugun kofar kamar za ta balla ta ko motsi kofar ba ta yi ba har sai da tsoffin nan suka cin mata ta karfi suka zaunar da ita tare da rirrike mata hannayenta da kafafuwanta ta yadda ba za ta iya kwatar kanta ba tsohuwar da ke rike da ludayin ce